sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Laraba 20 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya ana tuhumar wasu jami'an tsaron kasar da yi wa wani wanda suka tsare suke tsare da shi yankan rago a jihar Sokoto duk da yake hukumar tsaro ta karyata batun. su sun tafi sai yake kansa wasu kuma suna a su suka yake wanzu ne ga sunan kala kala gaskiya dole amma duk su yanzu ma'aikata jami'an tsaro su suke da hakki su bincika su ga yadda abin nan yake. Za kuma ku ji cewa kungiyar kasashen da ke sararin sahara wato sensad da ta kunshi kasashe 25 na cikin matsalar rashin kuɗin tallafawa mambobinta. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Umar tambuwal zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Ghana, amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin jiya talata ya ce a shirye Rasha take ta taimaka a rika jigilar hatsin kasar Ukraine daga gabar tekun Bahar Aswad to amma yana son su kuma kasashen yamma su ɗage takunkumin da suka kakaba kan jigilar hatsin rasha zuwa kasashen waje putin ya wannan maganar ce a iran bayan ganawa da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan kan buƙatar a koma jigilar kaya daga ukraine mamaye ukraine da rasha ta yi ta kawo tangarɗa ga cinikayyar ukraine kuma ganin yadda ake samun matsala wajen samar da abinci a duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsuma baki wajen neman a kawo ƙarshen katse jigilar. Farhan Haq, mataimakin mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ya gaya ma manema labarai jiya talata cewa Guterres na da ƙwarin gwiwar cewa za a cimma yarjejeniya. Ya ƙara da cewa Guterres ya yi magana ta wayar tarho da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kan wannan tattaunawa da ake kan yi. Majalisar Dokokin Sri Lanka ta zaɓi mutumin da ya yi firaminista har sau shida wato Renil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban wannan ƙasa mai fama da rigingimu a yau ɗinnan Laraba. Wickremesinghe ɗan shekaru 73 ya samu ƙuri'u 134 a majalisar mai mambobi 225 a zaben da aka yi cikin sirri inda shi kuma Dulles Alakwaruma wani tsohon ɗan jarida wanda ya riƙe ma'aikatun gwamnati da dama kasancewarsa ɗan jam'iyyar SLPP mai mulki ya samu ƙuri'u 82. Anura Disinayake shugaban jam'iyyar JVP mai sassaucin ra'ayi ya samu ƙuri'u uku kawai. An yi wannan zaben ne mako guda bayan da shugaba baya Raja Faksa ya tsere daga Sri Lankar yayin da ake wata gawurtacciyar zanga-zanga. wadda a wasu lokutan ta rikide zuwa tashin hankali sanadiyar wata da watannin da aka shafe ana fama da matsalar tattalin arziki ta yadda har ta kasa shigo da abinci man fetur da magunguna saboda rashin wadataccen kuɗin ajiya a waje tafiyar tasa da kuma murabus ɗin da yi na nufin kenan mulkin sri lanka da ingidan suka shafe shekaru gomai suna yi ya zo ƙarshe 'Yan Republican sun zaɓi wani magoyin bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin ɗan takararsu na gwamnan jihar Maryland ta gabashin ƙasar. Ɗan majalisar dokokin jihar ta Maryland Dan Cox ya ci zaɓen fidda ɗan takarar na jiya talata da gagarumin rinjaye. inda ya bayar da wagegiyar tazara ma na biye da shi kelly Seuss wanda ya taɓa zama jami'i a gwamnatin gwamna mai barin gado larry hogan na republican yana ɗaya daga cikin 'yan takara da dama da suka samu goyon bayan tsohon shugaban ƙasar waɗanda kuma ke goyon bayan ikirarin nasa na cewa Joe Biden na Democrat ya kayar da shi ne saboda magudin da aka yi. Cox ya halarci gangamin da Trump ya shirya mai lakabin a hana satar ƙuri'ar ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 gabanin harin da aka kai kan Majalisar Dokokin Amurka na Capitol. da zumar hana tabbatar da nasara ga Biden a hukumance. Sannan ya kira mataimakin shugaban ƙasa na lokacin wato Mike Pence mace amana kafin daga baya ya janye saƙon na Twitter ya kuma roƙi gafara. A ƙarshe 'yan kwana-kwana wajen 500 da na'urorin kashe gobara sama da 100 aka tura don yaƙar wata babbar gobarar daji wadda ke barazana ga wurare da dama da ke gefen tsaunukan da ke kewayen birnin Atas babban birnin ƙasar Girka. Tun jiya talata gobara ta barke gangada tsaunin Fenteli, wanda ke a tazarar kilomita 26 arewa da babban birnin kasar ta girka. Hukumomi sun ce sun kwashe mutane akalla 600 daga unguwanni da dama a matsayin kandagarki. Sannan sun rufe hanyar da ke zuwa kewayen tsaunin Penteli. Wani tsananin zafi da aka yi barama ya haddasa wata gobarar daji wadda ta lalata dubban kadada na kurmi da na daji a faɗin ƙasar ta girka. 'Yan majalisar dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska uwar gidan shugaban Ukraine wadda za ta yi jawabi a majalisar ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba. Gabanin jawabin da Zelenska za ta yi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za ta yi magana ne a madadin uwaye da sauran matan kasar Ukraine. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kira ga dukkanin 'yan majalisar wakilai da ta dattawa da su hallara tana mai cewa abu ne mai muhimmanci a ji kai tsaye daga bakin Zelenska. da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana tuhumar wasu jami'an tsaron kasar da yi wa wani ɗan shekaru 45 wanda suke tsare da shi yankan rago a jihar Sokoto duk da yake hukumar tsaro ta ta batun. A Najeriya dai rayukan 'yan kasar na ci gaba da salwanta ta hanyoyi daban-daban kamar harin 'yan bindiga ko haɗarin mota ko makamantansu. Wakilin murya Amurka a Sokoto Muhammadu Nasir da ya bi diddigen lamarin ya aiko mana da ƙarin bayani. an jima ana zargin jami'an tsaron najeriya da wuce gona da iri musamman wajen bincike da kuma tsare waɗanda ake tuhuma da aikata laifi idan suka fada hannunsu a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya jami'an tsaron 'yan ƙasa ne ake tuhuma da yawa wani ɗan shekara arba'in da biyar mai suna nasiru ahmad yankan rago lokacin da yake tsare a ofishinsu a garin gwangwano na ƙaramar hukumar mulki ta tangaza dan uwan mamacin muktar ahmad ya ce wata matsala ce ta faru tsakaninsa da wata mata bayan an kama shi aka hannunta shi ga ofishin na jami'an hukumar ta civil defense ranar lahadi da marici safiya ta yi ran litinin muna jiran mu zo mu ji ya ake ciki sai muka gamu da mota an kai gawa ta an ajiye wasu ce wai ya yanki kai ne Mm. to shi ne muka biyo su nan muje labari ya aka yi muka zauna da su muka tambaye su ya aka yanke kai ne lokacin da kunka caje shi kun ga wani makami gari suka ce a ah, muka ce to da yayi ya kashe kai ne suka ce wai ba sani ba muka ce to ina jinin da yayi ya cikin ɗakin ne kai ne suka ce da ba jini wai an wanki ita kuwa hukumar ta ce mutumin dama yana da taɓin hankali kuma ya saba kashe wani mutum ko yanzu rigimar da ta kawo shi ofishinsu ita ce ya sassare wata mata a cewar kwamandan hukumar ta civil defense a sokoto muhammad sale dada kafin nan kuma akwai wata rana da sojoji suna operation suka ba mu wani self keeping wani suspect da aka yi cajin ɗinsa aka ga yana da wuka aka cire wukan na aka ɓoye ta cikin drawer na office tsautsayi dai ya zo ya shiga tsakanin shi suspect nan da aka kawo shi mara mai tama hankali da ya ga wannan yuka wajen na ya hange ta da ya dai ya kai dai ya dai ga wuka dai wajen karfe biyu zuwa uku na dare wala dauki wukan nan ya yanka kansa to abin da ya faru kenan wana shi kansa hakimi da chairman na local government sun san da haka na tuntuɓi shugaban karamar hukumar mulkin tangaza isa salihu bashar wanda ya shaida min cewa bayan nan matsala ta faru amma an yi masa bayani na ji na samu su yaran civilian da suke wannan wurin wanda abin faru lokacin suna nan na dan yi magana da su na kuma je na ga shi oga na su dai mun yi magana yadda za a bincika a ga yadda abubuwan suke kuma yadda abubuwan za su kasance a samu maslaha ga wannan abu tunda abin da kowa ya ce su sun tashi yake kansa wasu kuma suna a su suka yanke shi ne ga sunan kala-kala gaskiya dole amma dai su yanzu ma'aikata jami'an tsaro su suke da haƙƙi su bincika su ga yadda abin nan yake. Ba a yi sa ba? A an yi sa. Yan uwan mamacin dai suna mamakin yadda mamacin zai kashe kansa domin da hankalinsa. Ne muka ga abin mu ba za mu ɗauka wani yawo da hankali ba shine muke neman taimako ga dukkan dai mutanen Najeriya da Allah samu hannu a yi mana kare jinin dan uwanmu shi kuwa shugaban karamin hukumar ya ce bincike ne kawai zai gano gaskiyar lamarin ba a hana mutum cewa kila ne eh, ma kyansa ko wani abu ga abin da ya faru amma dai wannan abun ne mai rikitarwa irin wannan na mutum a bare shi kuma a ce ya yanke kansa inda ta kama cikin sa wuka ne ya yi ko a kirjinsa to wannan wani abu ne an dai sha zargin jami'an tsaron najeriya da cin zarafin jama'a abinda wani lokaci har yakan kai ga yin kisa kamar yadda ya sha faruwa a sassan kasar daban-daban Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla aga da Muhammad Nasir da wannan rahoton. To kungiyar kasashen da ke sararin Sahara wato Sensad da ta kunshi kasashe 25 don haɓaka tattalin arzikin kasashen na cikin matsalar rashin kuɗin tallafawa mambobinta. Tsohon Firaministan Nijar, Briji Rafini ya ce rasuwar kanar Muammar Gaddafi ta kawo cikas sosai ga harkokin kungiyar saboda a lokacin da yake da rai yana tallafawa kungiyar sosai. wakilin murya amurka da ke birnin kwanni haruna mamana bako ya aiko mana da wannan rahoton A ranar hudu ga watan Fabrairun shekara ta 1998 ne a wani taron da ya haɗa shugabannin ƙasashen da ke yankin sararin Sahara a Tripoli a ƙasar Libya suka ƙirƙiro da ƙungiyar haɗin kan waɗannan ƙasashen da a yau suka kai aƙalla 25 da ke kumshe da sama mutane miliyon 600. Manufar girka wannan ƙungiyar shine samun tsaro a cikin ƙasashen mambobinta mai ɗaurewa da ma haɓaka tattalin arzikinsu. Ko da yake a cewar shugaban wannan ƙungiyar kungiyar cewa da tsohon firaministan jamhuriyar Nijar Birji Rafini da ya zama magatakarranta tun watan Disamba shekara ta 2021 kungiyar ta Sansad na fama da matsalolin shigar kuɗaɗe tun lokacin rasuwar kanal Muhammad Kaddafi. Kuɗaɗen shiga na kungiyar ƙasashen Sansad na samuwa ne ta hanyar karo-karo na mabubinta kawai kuma kun san cewa a lokacin da Muhammad Kaddafi ke raye ƙasar Libya ce ke ruwa da tsaki domin dawamar da rayuwar kungiyar domin ita ce ke ba da kudaden ayyukan kungiyar amma watakila kun sani cewa duk lokacin rasuwar kanal kaddafi kungiyar na cikin matsalolin gaske daya daga cikin ababen da ke ɗaukar hankalin ƙasashen yankin Sahara a baya-bayan nan shine tsaro. Wannan shi yasa magatakarren ƙungiyar ta ƙasashen da ke sararin Sahara cewa za su amfani da ayyukan shafka itace daga Dakar na ƙasar Senegal zuwa Djibouti na tsawon kilomita dubu takwas don yaƙi da canjin yanayi da gurgusuwar hamada don samarwa matasan yankin ayyuka don hana su zaman ban banza ko neman tsallakawa zuwa turai ana mutuwa a hamada ko a ruwa ko fadawa tarkon 'yan yakin jihadi da suka mamaye yankin a cikin wannan tenuwar ko da yake gajeruwa ce muna da manufa kyaukyawa ga matasa da ma al'ummomin wannan yanki domin kunga ga wada matasa suke cikin matsaloli da neman samun duniya da gaugawa abinda ke jefa ta cikin hatsarin safara kala-kala abinda ya sani tunanin yaya za mu riƙe matasan waɗannan ƙasashen a gidajensu to ina nan ina shirya takardu domin amfani da ayyukan shirka itatuwa na tsawon kilomita dubu takwas daga dakar na senegal zuwa jibuti domin mu samar musu ayyukan yi da hana su bin 'yan bindiga masu da'awar jihadi da ma bunƙasa wannan ƙasashen haruna mammana bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar an gaishe ka haruna maman bako to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa murya afirka kai tsaye daga nan birnin washington dc Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga Najeriya akan zaben gwamna a jihar Osun wanda Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana. A ranar Asabar da ta gabata ne aka yi zaben gwamna a jihar Osun a yayin da 'yan jam'iyyar APC ke cewa zaben abin takaici ne su ko 'yan jam'iyyar PDP suka ce Allah ne ya ba su mulki. Sunana Muhammad Bashir Hussein tsohon mai ba gwamnan jihar Osun shawara akan abin da ya shafi baki mazauna jihar Osun wato tsohon gwamna kuma ministan cikin gida a yau injiniya Abdulrauf Aregoshala. To akwai takaici da kuma bakin ciki don gaskiya babu dan apc da zai ce wannan zaɓe ya yi masa daɗi don muna siyasa ba za mu ki gaskiya ba tun kamar sati biyu da zaɓe zuwa sati ɗaya wasu take-take da muke gani na al'ummar gari ya sa mu mun so makaraya amma sama kuma manyan mu da muke gayawa a matakin jiha su suna ganin cewa abin yana da wuya ba haka ba ne to a naka gani me ya kawo muku faduwa a wannan zaben gwamna na jihar osun babban dai abin da ya jawo mana faduwa a wannan zaɓen na jihar jihar Oshun shine rikicin cikin gida da ya ci ya cinyewa tsakanin mai girma tsohon gwanan Lagos Bola Ahmad Tinubu da tsohon gwana kuma ministan cikin gida mai girma Abdurrauf Aregoshala da kuma gwamna mai ci a yanzu mai girma gwamna Isaka Oyetala wanda ya ci ya cinyewa da can abin da mu muke gani rikici ne ko sabani ne tsakanin gwamna mai ci yanzu da tsohon gwamna shi minista kenan to muna sa idan cewa wanda yake ubangidansu tsohon tsohon gwamnan Legas sanata Bola Ahmad Tinubu cewa yaransa ne duka biyu kowanne cikinsu ya tsawatawa zai yi mai da kubansa to amma muka ga ya tsawatawa to sai daga baya muka gano cewa shi ma kanshi yana da ra'ayin wannan rikici kuma ganin cewa gwamna mai ci yanzu a jihar Oshun jininsa ne muna zargin cewa yana mara wa gwamna dangane da wasu wulakanci da mai da mutum saniyar ware da yake wa tsohon gwamna kuma minista a yau Abdurrahman Arabashala. Ku da yake kusa ne a wannan jam'iyya ta apc kuma kun taɓa shiga cikin gwamnati waɗanne matakai ne kuka ɗauka ko kuka bi domin ganin cewa an sasanta wannan rikici akwai matakai da muka ɗauka mun zauna da shi gwamna wanda akwai na takwarana da ake kira injiniya bashir da ni muna ganin cewa muna daga cikin dai al'ummar musulmai da suka taba rike mukami a karkashin jagorancin mulkin abdurrab arabu shala farko dai muna ganin kamar alamun cewa shi wannan gwamnan zai saurare mu mun zo wajen shi mun karanto masa sai ce shi bai da matsala zo wajen shi gwamna abdurrauf mun karoto masa wannan matsala shi ma ya ce bai da matsala to akwai abubuwa da mu muka fahimta a gaskiya shine cewa shi tsohon gwamna abdurrauf bai mai da wannan fada bakin komai ba domin bana man cewa haɗakar kungiyar musulmai na jihar oshun bayan so kashe mulki suka bashi sarautar wazirin al'umman musulmi da ke jihar oshun baki ɗaya. da suka je suka kai masa takardar amsa wannan sarauta da za su bashi sai ya ce to na yadda na karba amma ku je ku isko gwamna na shi zai ba ku date dan ina son i zamanto shine babban bako a wannan rana na nadin sarautar suka zo suka samu gauna shi wannan oyetola kenan ya ba su date da kanshi amma sai ana igobe za a yi nadin sarauta ya fice ejeje eh, ya umra wanda abin na ya daure mana kai muna ta mamaki amma da aka zo ranar nadin sarautar shi abdulrahman a cikin jawabinsa ya nuna cewa kada mutane su la'akari da rashin halartar gonawo ce abai da laifi ce ya gaya mun kuma har ya bani kuɗi maƙudai wanda billahi lazi wallahi ya ne don a samu zama lafiya amma mun san kokon da ba shi ba kuma mun yi imani bai goyi da bayan wannan sarauta da za a bayi ba shi sa ya tafi muna jin mutanen jihar Osun ciki har da yan arewa mazauna nan suna cewa rashin kula musu da shi gwamna mai ci "Tal'a yake nuna ma jama'a shi ya kara kawo masa faduwa in sun ci haka suna da gaskiya yau shekara hudu kenan kawo yanzu da nake maka magana gwamna bai taba tunanin ya kawo al'ummar ziyara ba kai lokacin ma da yake neman yakin zaɓe 2018 da aka san cewa dan dan takara shi ke neman al'umma sarakunan nan sun zauna gidan mai martaba sarkin Hassan oshago wanda kuma shine shugaban sarakunan jihar oshun sama da awa shida suna jiransa akan zai zo bai zo ba kuma sun yi irin wannan zama ɗaya bayan ɗaya wanda ni zan iya tabbatarwa zai kai su hudu na biyar shine suka kama kafa kuma da sarkin garinsa mai martaba sarkin raguji na yarbawa akan cewa dan takarar gwamna magana cewa suna son ganin shi ya shanya su ha aji hudu shi sarkin nashi ya yi musu alkawari wata rana ranar juma'a suka je suka karu zama bai je ba sunana muhammad musa inuwa pdp nake yi lema ana ka gani me ba baku nasara a wannan zaben gwamnan jihar osun na daya allah ne ba mu nasara kuma abin da ya same mu a wancan karan shine su ma ya same su wancan karan mun samu baraka tsakanin mu su ma suka samu sa'a kan mu wannan kuma barakar su ita ce ta ba mu sa'a bacin allah ya ba mu sa'a kuma da kuma mutanen gari sun riga sun gaji da zub jini da ake a najeriya gaba daya saboda zama lafiya ya fi komai kawai yana daga cikin na ɗaya abin da ya Allah ya sa muka samu wani nasara tukun na farko amma wasu na ganin cewa kun ba bada na goro a ranar zaɓe me za ka ce da na goro da ake cewa an bayar eh wani ga an ba wani ya ansa bai yi magana ba wannan shi ma munafiki ne mu kuma ko fuska mu ba kowa ba Allah ne dai ikonsa da mutanen gari sun riga sun gaje da su wasu na cewa ba don barakar da ke tsakanin tsohon gwamna Rabu Argushola da kuma gwamna mai ci yanzu Oyetola ta faru ba ba za ku ci zaɓe ba ba wannan tunda mu ba mu nema wurin mutum ba wurin Allah muka nema kuma Allah ya ba mu nasara da kuma lokacin da muka yi mulki din nan ba wata jam'iyyar da za ta yi abin da muka yi musamman mai girma tsohon gwamna Olagunso Oyolola ya taimaka mana kuma yan mutum ne mai san baki musamman Hausawa wannan yake muka yi rubutu da shi Hausa muke tare da shi bai yadda mai yarbanci tare da shi ya ba mu kujerun muka ya ba kirga a lokacin mulkin sa kuma cikin mu an nada mu a mukamai iri-iri wasu na cewa kuma yan cikin jam'iyyar APC sun yi angulu da kan zabo suka zabe ku domin fashe shi haushi shi yasa kuka lashe wannan zaben gwamna mu ba mu gansu ba mu dai mun yi zabe ne tsakanin mu da Allah mu ba mu ba kowa ko sisi ba jama'a ne suke son mu saboda sun riga sun gaje da su sunana Yahaya Usman ni ne jagora na NNPP bangaren Arewa community a nan jihar Osun gaskiya ba mu ci zabe ba na farko dai na dama shi mai gida sai da inuna mana tun Abuja cewa dan takarar mu ma ya janye lokaci bai ba tukunna na gwamna na ɗaya kenan na biyu kuma to mu akwai rigingimu da muka yi na bangaren yan arewa da kuma kuma shi na wannan fati din a nan tafiyar tamu gaskiya ba ta daidaita sosai ba saboda suna ganin su ba sa so a shigo da kungiya a cikin jam'iyyar su sai dai kawai a ce NPP sak wanda yake mu kuma ba yadda za mu mu ce mun manta ba za mu kwankwasiya ba ko ko wani abin ya zo Egypta mana mu ce mun manta da wannan dan taliki kana ganin wannan yana cikin abin da ya sa ku ci zaben gwamna ba a nan jihar Osun dama ba mu shirya ba kuma gwamnan mun nan ma namu ko wata ɗaya ma bai kai ba a cikin duk wannan shirin neman zaben da sauransu takarar gaba daya ko wata ɗaya bai bar da fitowa ba a san shi ba to kamar ita jam'iyyar pdp a naka gani me yasa ta samu nasara ta ci gwamna a jihar osun gaskiya akwai jam'iyyu da dama wanda suke amfani da kuɗi amma jam'iyya irin tamu kwandala ba mu kashe ba kana nufin a ranar zaɓe aka yi amfani da kuɗi don a kada kuri'a kwarai akwai wanda suke amfani da kuɗi kai kaga waɗanda sun kai amfani da kuɗi kaga wanda suke amfani da kuɗi mu dai saboda mu abu muka yi akan akida kamar nawa kaga an ba masu kada kuri'a kai akwai masu ma yan dubu biyar biyar akwai yan goma ma an yi amfani da kuɗi tabbas tabbas sunana garba ado kai ejenta a lokacin zaben gwamna na nan jihar osun eh, haka gaskiya ne akwai zarge-zargen cewa an yi amfani da kuɗi a wajen zaɓe a rumfar da kai wato wakilin zaɓe ko kuma in ce ejent. haka an yi amfani da kuɗi to ni gaskiya ni ban gani ba kasan shi da mutum aka kada shi ya dinga korafa-korafa kenan ni ban gani ba Jami'a ku ta pdp ba ta yi amfani da kuɗi ba a'a ba mu yi amfani da kuɗi ba daman can ai duk inda muke zuwa campaign suna ganin jama'a suna maganin cewa ai ba abin da zamu kuma ko 2018 ai mu muka kai aka yi mana amfani da karfin gwamnati baka ga an ko koda kwabo ana amfani da shi ba kai wajen mu ne ban ga an yi amfani da Fadda na tsaya ne ban gani ba gaskiya jama'a sun fito sun zaba abin da suke ra'ayi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a da Hassan Umar Tambuwal masu sauraro yanzu kuma bar mu shakata da wannan. Adalla to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Ghana. Wasanni a takaice. kazakan ladies na cikin jerin sunayen kilabin ɗin 'yan mata guda uku da aka zaɓa wa kyaututtukan caf na shekara ta 2022 tsohuwar zakarar ta ƙasar ghana ta ƙayatar ainihin cikin shekarar kuma ta cancanci ta kasance cikin jerin ƙarshe na babbar kyautar hazakes lady ta nuna fifiko nan cikin gida a cikin kakar shekara ta 2021 inda ta lashe gasar premier league ta mata da ko kofin FE. haka kuma ta lashe gasar wafo b sannan kuma ta yi na biyu a gasar cin kofin zakarun mata na kava hazakes ta kai wasan karshe amma kungiyar mamalodi sundown na afirka ta kudu ta lallasa ta ita ma din mamalodin tana a cikin matakin karshe na jerin kulabun guda uku asfa na kasar morocco ce wacce ta zo a matsayi na uku ta kammala jerin sunayen Jordan. Daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Henry Chuma Santi ya yi imani kungiyar Black Galaxies za ta samu shiga gasar karshe na watan 2023 kungiyar za ta fafata da kasar Benin a wasan share fage na gasar ta cin kofin CHAN ta shekara ta 2023 a ƙarshen mako a filin wasa na Cape Coast. Ghana za ta karbi bakuncin Benin a karawan farko kafin ta yi tattaki zuwa birnin Cotonou a karawa ta biyu cikin 'yan kwanaki. Kungiyar dai ta yi ta buga wasanni na sada zumunta a matakin ƙasa da ƙasa yayin da da suke shirin tinkarar babban kalubale. Ita dai kasar Ghana bata samu sukunin shiga gasar ƙarshe na can ba har karo uku kuma tana fatar dawowa gasar a baɗi yayin da za a gudanar da ita a ƙasar Algeria. Henry Sum Asanti yana da ƙwarin gwiwar cewar ƙungiyar ta shirya sosai kafin gasar. A cikin shekaru masu yawa ƙungiyar Black Stars ɗin 'yan wasa na gida da yanzu ake kira black galaxies sun sha gwagwarmaya don samun cancantar shiga gasar ta chan sai dai mai yiwuwa a wannan karon za ta cimma burinta in ji shi an nada tsohon manajan accra house of oak w o tando a matsayin mukaddashin kocin edwana stars in ji clubin wo tanda ya koma kungiyar bayan ya yi murabus daga accra house of oak a watan jiya tanda zai taimaka wa sabon kocin din clubin pakus fabian wadda shi ma ya koma kungiyar bayan zamansa da kungiyar 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na ƙasa wato black starlight muna farin cikin bayyanar da samuel pakosi fabian a matsayin sabon kocinmu barka da dawowa da ma'ahin kuro in ji kulabin ɗin a cikin wata sanarwa pakosi fabian ne zai jagoranci kulabin a kakar wasa ta shekara ta 2022 da 2023 yayin da kulob da ke da matsagani a daman ke neman komawa mataki na gaba a gasar kwallon kafar kasar ghana da wannan muka iso karshen labarin wasannin rodwanan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana an gaishe ka Ridwan Abbas masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Tobinta majalisar dokokin Sri Lanka ta zaɓi Renil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Rasha za ta yadda a riƙa jigilar hatsi daga tekun Bahar Aswad na Ukraine. To amma sai ƙasashen yammacin duniya sun ɗage takunkumin hana jigilar hatsin Rasha zuwa ƙasashen waje. Sannan 'yan majalisar dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska uwar gidan shugaban Ukraine wadda za ta yi jawabi a majalisar ta capitol hill a yau dinnan laraba to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe biyar ke na agogon ghana yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba ya ce ni gabatarwa sai kuma daniel brown da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma'asalam.